aiki yaro inda yake so ka ga saurin zuwa manufar wannan karin magana ita ce misali ka gaya wa mutum abin da yake son ji za ka ga yadda zai tattaro hankalinsa zuwa gare ka domin ya fahimci inda ka dosa da kuma yadda maganar za ta kai ƙarshe domin tamkar ka taɓa masa inda yake masa ƙaiƙayi ne wato ka sosa masa inda yake yi masa ƙaiƙayi ko kuma a ce mutum ne yake da sha'awar aikata wani abu to sai yake tunanin cewa ba zai iya samun damar aikata wannan abun ba to nan da nan sai wani dalili ya faru da ya samu wannan damar aikata wannan abin to za a ga cewa nan da nan ya aikata wannan abin cikin annashuwa ba tare da ganin kamar a takure yake ko kuma a ƙuntace yake ba a lokacin da yake aikata wannan abin. Kenan faɗuwa ce ta zo daidai da zama a wurinsa. Haka kuma wannan karin magana yana iya bayuwa ga cewa mutum ne ke da wani ra'ayi a zuciyarsa to amma ya ɓoye wannan ra'ayin saboda yana tunanin cewa ko ya furta ba zai samu goyon bayan al'umma ba. Kwatsam sai ya ji wani ya ɗauko wannan irin wannan ra'ayi nasa yana ƙoƙarin gabatarwa. Shi kenan shi ma sai ya carab ya ɗora daga inda wancan ya tsaya ba tare da jinkiri ba domin bayyana dama abin da yake cikin cikinsa ko kuma yake ɓoye a zuciyarsa. a takaice dai ana nufin mutum ya fuskanci wani al'amari da yake da shauƙin aiwatar da wannan al'amarin tare ko kuma bisa ga goyon bayan wani na gaba da shi wato ko shugabansa ko iyayensa ko yayyinsa ko kuma wasu abubuwa ko kuma waɗansu mutane makamantan haka kenan ta inda baki ya karkata ta nan miyau yake zuba ko kuma kamar yadda ake cewa yatsar da tafi maiƙo ita akan lasa ko akan tsotsa a nan zan dakata tare da fata za mu haɗa darasi na gaba inda za a ji wani sabon karin magana